yadda muka yi da shi a lallai aikin ki ya mun kyau alhamdulillah ya nake uwa ɗaki in Allah ya yarda sai kin mallake shi a hannunki duk duniya sai ya ga baki da kama wadda ike so a duniya kamar ki kuma sai kin mallake shi a hannunki har inda ina raye a duniya ba mutuwa ne yawwa haka nake so yanzu kawai so nake a fara aiki in yi so waccan din bakin ciki ya kashe ta sosai ma sosai ma yau yau din nan zan fara aiki yau yau din nan na fara aikin nan sai kin mallake shi a hannunki sai kuma kin shiga gidansa sai kuma yadda kika yi da shi sai dai bakin ciki ya kashe kenan kowa sai ya yi ta kansa ba eh, kowa ta kan mm. shi shi ni dai na san ba zan taɓa tozarta ba yadda nake yar babban mutum a cikin garin nan har akimi babban akimi ba abin da to waye wanda ba yar babban mutum ba kai kar ki zabe yar talaka kada ki zabe da an tashi sai ki tashi kina wani cika baki a to ai ba ƙarya ba yan waye a ba yar talaka ga ya mun a a ni dai eh, kowa ya san waye yar talaka gari ce waye yar talaka a garin nan ba ƙarya ce kin san duk garin nan duk karkaran nan ba wanda ya kai ubana kuɗi la Kudin dawan kudi ne. Kudin dawa. Shi kuwa kudin wuna ba. Mu ba muke karba. Gwamnati ce take biyan ubana. Tsoron da ya yi ritaya kuma ba. Ritaya? Aka sauke shi daga kan matsayin da yake takama da shi. kuɗi ba abin da ba zai sai maka ba kuɗi zai sai maka sarauta zai sai maka mulki zai sai maka mutunci zai sai maka duk abin da kake so a duniyar nan kuɗi ba abin da bai sa abin da yake bata miki rai dai na ce kowa ya ta kashi to ni kuma daga yanzu zuwa gobe zuwa jibi zuwa gata ta kai na hakika kun yi kokari ah, na ga aiki abba yayi ta yi wallahi kun yi kokari saboda haka duk Allah duk annabi a fito gobe a fito da wuri eh a fito da wuri saboda a samu a tashi da wuri eh sannan ku ai taki nema alaji nema alaji gaba ɗaya dan ya yanke mu yo taki fa ai taki Allah duk yanzu in ba ma wajen ba kake samun taki sai yi ana kawo takin saboda wajen masana ma gaskiya alhamdulillah ba ku za a kawo mu wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wallahi na alaikum ne. to za a kiyaye za a kiyaye insha Allah Allah goban a fito da wuri eh madalla sarkin gida ya wuya da lafiya lafiya kalau ya aiki a jama'a ya gida zan je samun ka to kuma sai Allah ya sa na ganka nan eh. ai na taho ne da niyyar in kawo maka sakonka na bikin mai gari mm. da za a sha budiri a abin da aka ga dama wai har yanzu shi yana kan magana bikin nan ne to kuma masu kuɗi kuke abin da kuka ga dama balle shi mai sarauta kaga na farko honorable nasir Ali ahmad iya gurin taron nan sammanin fatihu iya wajen taron nan muhammadu dangote haka ne sunan ko muhammadu dangote iya gurin nan to abin da nake so alhajin allah ka sani kuma kai ne na ukunsu to ai ba za su zo ba ba ma su ni ma ba zan zo ba wai mai isa ne wai duk zancen da aka yi da mai gari ne wai idan mutum ya tashi sai kun gaya masa na ƙarya ai na gaya masa in dai yana son a zauna lafiya ya kiyaye wannan biki domin muddin aka yi wannan biki ba za su zauna da amaryar da na gidansa wallahi an dinga kacaniya kenan a gida ni mun yi wannan zancen da shi to ai hakimi ya turo takarda ya ce a ba mata hakimo mato kaga hakimi ni kake ba ga zancen hakimi

Yanayi. Za ki rika sani to maza ki dawo don Allah kake daɗe. A'a ba zan je za mu je za mu je wurin bikin mai gari ne. Bikin mai. Bikin mai gari fa. Bikin mai gari? Yanzu za mu je mu dawo ba daɗewa za mu yi ba. Daga ke ke ke Ku yanzu wannan bikin za ku tafi? Da yake amaryar mu ne ba ka sani ba za mu daɗe ba za mu dawo kuma in ba mu je ba ba za ka ji daɗi. To idan ƙawan ku ce ba. je a kare da da da da da da da da da magana eh? ba za a yi ba insha Allah lafiya za wallahi kar ku sake in ji wani abin ya ba kar ku sake in ji an yi wata hayaniya a wurin ke kin ji a mutum ta bawa kar ku sake duk irin tsokan da za a yi kudin Allah na ku kiyaye kiyaye a wani adamu na ka sai sai maka bayani eh in mun har sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai shigo gida in yi sallama an samu ya ihu sai mun yi ihu kenan me kake tunani kana tunanin ka shigo cikin gidan nan ka ga farin ciki a fuskar mu ko ne kuna mata na bai farki ko me ya amfani bakin ciki za ka gani saboda duk wani namiji da shi ba yi da kwakwalwa ba yi da tunanin idan zai yi aure ya wa da matan shi ai ya gamu da bakin ciki kuwa yaya ke kika biye mai ma har da kika gaya mai yanda ya mai da mu hoto mu ma haka muka za mu mai da shi bangon yamma <laughs> Ai idan ma kin mai da shi bangon yamma kin mutunta shi. Ai mu mai da shi mushen jaki. A haka ma mun rangwanta maka. Ni ne mushen jaki? Warai kuwa. Ai ba bambanci. Me farin ke kenan? mai taya daban-daban shi ne. Ko kuma mai jan rawani ba? Eh! Na san shi. Ko kuma mai kin san mai jan rawani ba? Na san shi. Eh! Shi ba. Wanda ya kai rikin ya kai na fiya tun da dogorin da muku. Duk dukiyar saman kasa ta haɗe wannan aure da na ɗauko ba mutumin da ya hana ya hana shi. Muku idan ka isa ka kawo mana mace cikin gidan nan za ka. Eh! Yawwa! Yawwa! Yawwa! to ai hasta ya in kika yi min wannan in kika yi min wannan eh ba ke ba ke ba ke ga dadi ba ina ganin kima baban mm, ka daina gani da ce war yanzu na san musu hannun juna eh. domin ya hana abin farin ciki ka daina gani da eh. mutumin da bai yi abin alheri ba a nuna mishi bai yi abin alheri ba eh. kai ma yanzu ai ka hau sawun baban nawa yanzu kai ma ka fara kwaba abin rashin mutunci to idan na ce zan karo aure ku ce hudu ramin ne ko haramun ba haramun ba ne amma me yasa ba za ka sanar mana ba sai na sanar muku hanyar da za ka biyo ta kwana kwana rashin ka fito rashin na munafunci na kana kuma na threat kai magana babanki malami ne kuma wani mutu yanzu zai fara kiri-kiri an kawo abu za a yi a wani shi ne ita gole ba za a yi ba. Kai ba. Munafuncin ba shi ba. Munafuncin ya yi. can namu na mutum ne yake sai ku dinga fakewa da addini kuna ci da addini suna cutan mutane mu a mutane ko ko gani nan bari Sarme dole ya hana titi eh, bari bari ke kina asma ne ni ne kokari na warkar da ke ki hankali ka je ka kawo sai Sarme an faɗa ka je bari bari ka hannu ke zo kaina wallahi bari ban mu da shi mu ne daidai da shi banne da shi daidai da kai nake sai ya wani tuma kaya a jiki kamar kamar mutumin kirki nan ko malamin kariya ne wani alhamdulillah sauka ta kusan arba'in da shida ko ni ban taba kawo ba a taba kawo abin alheri ce ba za a yi ba ka malamin ƙarya ai duk mun san ku malaman ƙarya masu ci da hana mu ci gaba masu ci da addini mun san komai masu ci da addini a je ka haka Allah ya ce a yi Curva. É. Ah,